yanzu haka wannan yajin aikin da mahauta da kuma dillalan shanu da kuma kayan dabbobi suka fara a jihar Taraba ya fa jefa jama'a jihar cikin wani mawuyacin hali na rashin samun nama inda kuma a ɗaya bangaren ma aka rufe kasuwannin dabbobi da ke kawo wa jihar kudaden shiga yajin aikin dai ya taso ne biyo bayan zanga-zangar lumanan da aka gudanar a majalisar dokokin jihar game da dokar hana kiwo a fili da gwamnan jihar ya kai gaban 'yan majalisar dokar da fulani makiya ke cewa ba za ta sabo bindiga a ruwa to ya kome sa yasa mahautan janyewa daga aiki ga ma da ta bakin wasu da na tattauna da su a jalingo matsalan da yadda wannan abu ya shafi mahauta domin duk abin da ya samu fulani ya shafe mu domin in ba fulani ba mahauta in ba su kai kayan nan kasuwa ba bayan da za mu samu kamar yau wayewan gari yau mun je mu sai saniyan ma iware ba kai ko kaza ba cikin nan gaba daya babu shi domin sun hada kai gaba daya ba su kai saniya kasuwa ba wannan ba wai mu kadai fulani ya shafa ko makiyaya ko mahauta ba wannan ya shafi al'umman ƙasa ne baki ɗaya ba don komai ba saboda ita kiwo abu ne da ta kunshi abubuwa da dama masu ci a jikin shanu albarkacin makiyaya sana'a daban-daban sun kai kusan 43 misali akwai mai mota mai dauko shanu akwai mai sayan fata akwai mai sai da kai akwai mai yanka shanu akwai mai fenti akwai mai sai da igiya akwai mai sai da riga akwai mai sai da dusa akwai mai yin allura akwai mai sai da magungunan shanu akwai saura masu kawo harawa al'umma dai daban-daban da suke ci a jikin saniya Allah a nan taraba sun kai miliyan da wani abu kamar dai waɗannan mahauta su ma dillalan dabbobi sun bayyana su na nuna goyon baya a da farko sunana alhaji umaru usman wadda aka fi sani da umaru jo ni ne shugaba na jiha na kungiyar masu da awaki da raguna a jihar Taraba. A gaskiya wannan yajin aiki na al'umman Fulani yadda ya shafe mu kai sai kamar yadda ya shafe su ya shafe mu. kuma ba mu ta san ma shiga yajin aikin ba sai da dukkan mu mu da su muka kira junan mu muka zona muka ga illolin din muka ga dukkan mu da su abinda ya shafe su ya shafe mu har ga Allah fulani suna tafiya da shanu da awaki da raguna ne ba inda fulani yake baya tare da raguna ba tare da awaki to duk inda suke mu kuma sana'ar mu nan sana'ar raguna ne da awaki sai muka lura muka gani yau a kasuwoyi mu a taraba din nan in mun je kasuwa a kashi 100 sai muka ga kashi 85 duka na raguna da awakin nan daga gare su suke shigowa to yau har mun gar cewa abin da ya shafe su to dole ne ya shafe mu yanzu yanzu ma fada alamu wannan marwa na jihar taraba na fa neman shafan sauran jihohin arewa maso gabas alhaji mafindi umar danburam da ke zama shugaban kungiyar Fulani ta miyatti Allah na Arewa maso gabas ya koma bai na matakin da suke son ɗauka a yanzu. Idan wannan abu har ya ja zuwa GB don ni not is zamu rufe ko kowane kasuwan shanu don ba za mu zanna muna gani a tsole yan uwan mu ido har a zo kan sauran jihohi a tsole musu ido ba. Sannan in ya kama dukka Arewa maso gabas mu taru a Taraba mu tambayi dalilin yin abin da ake yin nan ma za mu taru. In kuma bai kama ba suka gane kurin su suka zo aka zanna da su aka sake duba wannan doka aka sa shi ta hanyar da ya dace hanyar da ya kamata to wallahi mu muna goyon goyon baya don dokan da suka kawo nan ba doka ba ne wannan ba dokan da za ta yi aiki. to sai dai kuma a martanin ta gwamnatin jihar ta ma fitar da wata sanarwa dauke da sa hannun hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yada labarai Mr. Silvanus Giwa inda ko ta yi da wannan yajin aikin da kawo yanzu ma ya kawo tsaiko a jihar Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.